والتساهل به والآفات إن الله كان عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن ميقربا daga wannan babban masallacin juma'a da ke nan tudun wada a wannan babban birni na Kaduna jihar Kaduna makarantar shekaru Abubakar Mahmud Gumi yau muna ashirin da biyu ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina yau shekara dubu da da da dari hudu tara. lissafin nasara yau muna bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas idan kun lura muna da abubuwa muhimmai yau daga ciki akwai fara ƙaddamar da tallafin marayu ga marayu jiya na faɗa mana in Allah madaukakin sarki ya amince muna sa ran shi kansa dubu uban tafiya jagoran wannan babbar kungiya ta jama'ar izalatul da wai ta suna ta tarayya Najeriya baki daya Bahaushe yace zuwa da kai ya ci sako fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalau je na fara muku Allah ya amince shi da kansa zai zo ya fara kadama da wannan tallafi ga marayu duk shekara shugaba yana mana wannan gata muna godiya kwarai da gaske Allah ya ƙara taimakawa wajen jagoranci to gani ya kori ji ga shugaba da kansa a zaune ya sa alkyabba mai ruwan kasa-kasa ne kuma na sa faɗa to kamin da faɗa muku yadda aka yi taimakon marayu saboda karancin lokaci ba za mu karanta ɗaya bayan ɗaya wanda suka ba da gudunmuwa amma da ita, ta akawun an tura naira dubu saba'in da biyu da ɗari bakwai ta akwati naira dubu takwas da ɗari bakwai da talatin a tebur naira dubu ashirin da biyu da ɗari biyu sannan kafin tafsir dubu uku da ɗari shida da Abin da aka ba marayu gudunmawa a jiya da 700,290 Allah ya sa wa kowa da alkhairi Allah ya sa muna cikin masu makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda banda matashin da muka ambata jiya wanda ya aikowa marayu da gudunmuwa ta kudi kashi naira miliyan daya kashadan ba cakadan ba to muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa gaba ɗaya mu mai makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gidan aljanna dazu ya gabatar da tafsirin mata wanda aka saba gabatarwa da safe mun kai ziyara fadar mai martaba sarkin zazzau na faɗa wa shugaba cewa akwai ziyara da za a kai wa sarkin zazzau a yau in Allah ya amince shugaba ya baro adamawa ya shigo wato abuja shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari ya gaisu manya-manyan malamai domin su je su sha ruwa su yi da baki da shi a bila sau shugaba yana daga cikin malaman da suka samu damar halarta akwai shek ya ko musa hakan daga na sautin sunna kai da kaji wannan suna ya ka san a ba jirgin gindin zama a so to amma da yake taro ne na gwamnati kowace kungiya mata adalci an gayyaci shugabanninta sun je kuma sun zauna da shugaban kasa an yi buɗe baki bayan an yi buɗe baki kuma shugaban kasa ya ce su mata wani. kuma an mashi wa'azi abinda za mu ce Allah ya bashi ikon aiki da wa'azi so kuma maluma Allah ya ƙara karfafa musu ƙarfin gwiwa dama na faɗa muku cewa shugaban da za a yi fita inda yake a masa wa'azi to ba a makifon ake masa wa'azi ba sai a je a same shi a masa ne a masa wa'azi kuma karka da kanka in kai malami ne dole kai za ka yi wa'azi idan ka kai ka gan shi ba amma akwai maluman da sun kai su ganshi ko maluman suna da kai matsayin ka bai kai ba to ka rage girman kai sai ka samu wa'annan maluma ka ce to ni ba da dama da zan kai shugaban kasa amma ku za ku iya gani shi ga abin da na hararo ku masa wa'azi a kai maluma sai su yi masa mai sai su masa wa'azi amma idan ya kulle kofarsa ya hana yi so a masa wa'azi ba yadda za a yi sa masa wa'azi to na shari'ar musulunci ta yadda a hura microphone a aika masa sako daga kan membari kun ga an yi sa security za su ɗauka su kai mashi sako da ya isa ko bai isa ba bukata ta biya sako ya isa amma idan za a iya samun shugaba a masa wa'azi amma kai sai ka zama dan ba da iya kai a microphone kai ya ka koma daga dan majalisar ka ko daga kan membarin ka na juma'a ya zama daga nan za ka rika barkawa to wannan sifa ce ta munafikai ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almu'minu yansahu wa yansu mu'mini yakan yi wa shugabansa wa'azi ne a cikin rufin asiri da girmamawa ya kuma rufa wa shugaban asiri abin da yake so shugaban yayi me shugaban ya gyara munafiki shi yayi kwanta fauna ne Allah Allah yake shugaban ya kuskure shi yana bin duniya ne Allah Allah yake ya samu shugaban ya kuskure to yanzu ya samu hujjar da zai dogara da ita sai ya zo kan microphone duk bakar gabarsa da ke cikin zuciyarsa sai ya ce da wannan kuskure zai yi amfani sai ya amayar da ita idan ba sa yi ba jama'a sai su auna abin da ya faru sai su gane cewa ƙarya yake yana da tasa ajanda a cikin rai akwai wata matsalar sa da yake so ya amfani ya huce karshe sai ga wa'azin ya kammale wa'azin bai tasiri ba kuma bai yi amfani ba Allah ya ba maluma daman gaya wa shugabannin su gaskiya ko kuma maluma da kuma kai ku je wajen shugaban kasa ko gwamna ko wani babban mutum to ku ji tsoron Allah ku rinka gaya musu gaskiya shi yasa daga cikin malaman Kaduna akwai malamin da ba zan kushe ba ina masa addu'a shine Sheikh Tukur Almanar Sheikh Tukur Almanar dalilin da yasa ba ina karfafe shi ba ma Zaki Allah lahi ahada Allah shi ya san menene a boye amma abin da ya bayyana a gare ni ba mu taba haduwa da shi a gaban wani babban mutum ha musamman a nan jihar Kaduna ko gwamna ya gayyaci malamai a sha ruwa kamar da na san ya faru a cikin wannan shekara kuma yace na ba ku dama kowa ya gaya mu ya mun wa'azi ya gaya mun matsala ta yace kuma ban so ku yaba ni ba yabo na nace ai ba abinda nake so me kuskure na yace in ba ku ga mun gaskiya ba duniya ba ta wanda zai ga mun gaskiya ba ku yi mun wa'azi ku sa abinda zai ba ku shawa wallahi ana muku wa'azi wannan bawan Allah da na ambata shakkur almanar wallahi in ya miƙe yana yau shugaban yana yau gwamna wa'azi zaka dauka wani almajirin sa ne ya aje a gaban sa shi masallacin shi wannan shaida ne ba wai maganar da aka yi ba wa'azi sosai mai girma gwamna eh kuna kokarin hanyoyi hanya da aka yi wuri kaza da hanya da aka yi wuri kaza yau ba ta wuce kaza ba ruwa ya fara tore ta ya za a ɗabi cikin kudin talakawa za a yi hanya ba za a ingantacciya ba a bari wace ruwa ya tore ce Allah ya saka maka da alkhairi wallahi ban da labari ba wanda ya taba gaya mu ina tabbatar maka sai mun nemo dan kwakilan sai mun dauki mataki mai girma gwamna tsakaninka da abokanka na siyasa irin suwa ne irin suwa ne akwai matsala ba daidai bane kai shugaba ne uba ne ya kamata ka jawo su kai sulhu da su ka ne su gaskiya ke faɗa ko ba gaskiya ke faɗa manyan Kaduna da maluma kuma mu ma mun yi kuskure abin da yake faɗa ya kamata a ce kamin su tunani mu a matsayin na jagororin addini da limamai mu kira su mu zaunar da su mu musu fada mu ce abin da kuka yi ba daidai ba ne. to irin wayannan maluma duk abinda da baka tsammanin za su iya tarwa maluma suna suna tarwa suna ne suna tarwa Allah ya saka musu da alkhairi kuma shi ne jarumtaka ka je gaban shugaba ka kiyaye mashi gaskiya ka tabbata kai jarumi ba ka tada kura daga anguwarka ba wannan ba kiran shi jarumtaka shi wannan amore yake kira. irin wannan amore kowa ba yana yi ko bai faruwa Mu a kan siyasa ma suna yin wannan amore abin da ake cewa jarutaka kan tsaya gaban shugaba ka gaya masa gaskiya ka da ubangijinka to daga wancan taro kuma shugaba ce in Allah ya da zai na nake ce masa to ga ziyarar da za a kai wa sarkin zazzau ce in Allah ya da zai iso da wuri a je tare da shi ɗazu bayan tashi daga tafsiri da shugabannin kungiya na jiha da tawaga da shugabannin na an yi ambaliya an sauka fadar sarkin zazzau mai martaba sarki ya karbe mu da kansa ya yi kalmomin da suka shiga cikin zuciyar ya yi wa shugabanmu addu'a shugaba Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya maka albarka jagoranci da kuke yi wa da aiki na addini babu abin da za mu ce sai da mu ce Allah ne ya halice ku ya saka ka muku da alkhairi kuma ku ci gaba da yi kar ku bari kar ku ja da baya hanya ce mai wahala komai na iya faruwa amma ku daure ku ci gaba da isar da sakon Allah haka shugaban mai martaba sarki yayi ta jawabai irin wannan bayan shugaba ya kammala jawabinsa shugaba ya ce mai martaba sarki muna girmama ka saboda babban malamin uban Sheikh Abubakar Mahmud Gumi har ya bar duniya yana mutunta ka yace kuma duk wanda kaga shiga bakar mamun gobe na girma sai da mutunta su ba dan komai bane dan addini to mu kuma irin wayannan mutane bayan rasuwarsa zumuncin da baban mu shiga bakar mamun ne ya fara mu kuma dole mu shiga gaba da shi muna jin labarin aikace aikace da kake na taimakon addini Allah ya taka maka da alkhairi Allah ya maka albarka bayan ya gaiwa sarki addu'a ya ce to kuma tunda har mun zo nan gurin dole mu maka wa'azi ba a shugabanci sai da adalci ba a shugabanci sai da hakuri zaka ji shugaba ya tsaya yi wa sarki wa'azi a wannan lokaci sarki ya yi murna ya farin ciki ya mana addu'a a matsayin ba to farin ciki ya ɗebi sarki sosai ya ce ina sha maki ina so a sa wa shugaban izala alkyabba ta girmamawa ba ita ce wani a jikinsa ba ita a baro ta a gida ba zai ba kwa gane karatu dan shugaba da ma shi kullun cikin ba yake wani lokaci kuma dan da kura ba bayan sa shugaba ba yace ina ba kwamu daga gombe yace sakataren izala na kasa shi ma a sa mata ba ta girmama wannan ba da gani aka fada ta da shamakin zanzo da sarkin dogaran zanzo suke tare taron dangi aka rataya mai ta ga national director na agaji na kasa injiniya Mustapha Imam City yana gefe yana zara ido no talking more more eh ala rabba gangaran shi zuwa mana kira a wurin yana karanta mana Qur'ani kamar kai ya daina bayan mun fito nake cewa ana raba kaman kanka daya wallahi yana karanta suratul nur ina jin kaman ba taba jin sura ba yau to bayan an kammala muka fito nace to tunda mai martaba sarki yana taya min wannan ba ta girmamawa da ita zan yi tafsiri yau gano mana ita muka kwana وكذب به قومك وهو الحق يا إلى البر قل لست عليكم بوكيل وكذب به قومك mutanenka sun kareta da wannan alqur'ani wa alhaq alhali wannan ne mun karanta ayoyi a baya waɗanda suke magana akan ya aka Alƙur'ani aka kira shi da alhaq Allah ya ce kulka ga musu lattu alaikum biwakil ni ba wakili ne wanda zan tilasta ku dole sai ku bi ba iyaka ta yi muku wa'azi wanda ya ga dama ya dauka wanda ya dauka fa ya rage nashi Allah ka gafarta mana me Allah ya ce a larama kulli نبأ مستقر gaskiya sawfa تعلمون Allah ya ce kulli nabai duk wani labari daga Qur'ani ya ambata to mustaqar akwai lokaci da wurin abin zai faru abin zai faru duk abin da kaji Qur'ani ya bada labarin shi in ka ji qur'ani ya bada labarin abu abin da ake ce prophecy alqur'ani mai girma yace abu zai faru nan gaba Allah ya ce to wannan labarin sai ka same shi yana da mutakar wurin da abin zai faru da lokacin da me da lokacin da abin zai faru Allah ka gafarta mana shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faman dauki ba dadi da kafirai a Makka sai gashi an yaki tsakanin Rumawa da Farisawa rumawa kiristoci ne farisawa maguzawa ne yan bautar wuta sai farisawa suka samu nasara akan wa akan rumawa wannan yasa kafiran maka yan bautar wuki suka yi ta murna suka ce ayin kullura rumawa sun yi kama da muhammadu da mutanen shi dan dukkan su cewa suke an sauko musu da littafi daga wajen Allah akwai kama ko babu kama tunda kiristoci ne suka ce farisawa kuma sun yi kama da mu yan bautar gumaka ne wuta suke bautawa mu ma gumaka muke bautawa to tunda masu bautar gunki suka yi nasara akan masu bauta da littafin da Allah ya saukar ya turo annabi to mu ma za mu yi nasara akan Muhammadu da jama'a suna ta murna kun san me ya faru sai ga aya Allah ya saukar Allah ya ce alif lam alif lam غلبت الروم أها في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يوشي في بضع سنين أها لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون الله مرة كنسر كيشة غلبت الروم an rinjaye rumawa Allah bai faɗi wayanda suka yaƙi da rumawa suka rinjaye rumawa ba saboda an rana yan motar gunki ba su kai magana akan su sai Allah ya ce me gulibatul rum an yi yaƙi da rumawa an yi rinjaye rumawa an yi nasara akan su a ina aka kara sai Allah ya ce fi adnal ardi wannan ayar malaman kimiyya sun gano daidai inda ake wannan yaƙi nan ne inda shi ko ina yin kwari a duniya akwai inda shi tudu akwai inda fi na kwari akwai inda fi tudu above sea level akwai inda fi kwari below sea level sai ga binciken da masu bincike suka yi daga baya na kimiyya sai ga sun gano wannan wurin da alkur'ani ya faɗa nan ne adinal arz shine ma'anar fi adinal arz sai Allah ya ce wa hum min ba'di galabihim sayaghlibun to su ma rumawa bayan rijaye su da aka yi nan gaba za su rijaye da Allah za su rama za su rijaye farisawa farisawa su daina murna yaro bari murna karanka ya kama zaki shine fi adinal haq wa hum min ba'di galabihim sayaghlibun kama an tambaye Allah yaushe sai Allah ya ce fi bid'i sinin a cikin wasu ne shekaru Allah bai ce shekara ɗaya ba bai ce biyu ba bai ce biyar ba bai ce goma ba bai ce ishirin ba amma larabawa a harshen su na larabci ƙur'ani ya yi amfani da kalmar bid'a ta yi bid'i sinin abinda larabawa suke cewa bid'a shine abinda ya da biyu amma bai kai goma ba kenan za ka kirga daga ɗaya zuwa goma sai ka cire ɗaya ka cire biyu sai ka cire me sai ka cire goma kenan daga shekara uku zuwa shekara tara wannan shi ake cewa bidai ah. kenan daga ran da aka yi wannan yaki daga shekara uku bayan wannan yaki da aka ya rumawa zuwa shekara ta tara rumawa za su rama kenan ko su rama a shekara ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta shida ko ta bakwai ko ta takwas ko ta tara a tsakanin waɗannan shekaru sai na abubakar ya yi murna sahabbai sun yi murna har sai da ta kai ga wani kafiri ya ce wa sai na abubakar wanda magana da annabin ku ya faɗa ba gaskiya ba ce ka kawo raƙuma in kawo raƙuma mu haɗa mu sa shekaru idan rumawa suka ci nasara akan farisawa kai ka kwashe raƙuman idan farisawa suka ci nasara akan rumawa raƙuman nawa ne sai na bakar ya ce na amince sai suka sa shekaru wasu malamai suka ce shekara uku sai je ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai annabi ya ce masa ai idan daga nan zuwa shekara uku rumawa ba su ci nasara kan farisawa ba har yanzu ba kare ta qur'ani ba dan qur'ani ya ce fi bizu isne kenan yana iya zama shekara uku har zuwa shekara nawa shekara tara kaje ku ƙara yawan raƙuman ku ƙara yawan shekaru sai na bakar sake komawa yace to ai kalmar birre qur'ani ya amfani da ita tana daukan daga shekara uku zuwa tara ko da ba a rinjaye a shekara uku ba kai nasara akai na ba mu ƙara yawan shekarun zuwa shekara tara mu ƙara yawan rakuma wannan kafiri da tun yanzu ka fara kariya kenan na yadda a ƙara aka ƙara shi kun san me ya faru waɗannan adadin shekaru ba su cika ba sai ga Allah ya ba rumawa nasara akan farisawa sun yi fata-fata da farisawa a wannan lokaci Qur'ani ya faɗi gaskiya ne kulli naba'in mustaka. irin wayannan labarai da Qur'ani ya magana kan su ba za su yi kirguwa ba wannan majalisin ba zai yi lissafa su ba amma duk labarin da Qur'ani ya faɗa idan an tafi an tafi sai kaga abun ya tabbata Allah ya ce me fa sawfa ta'lamu da sannu za ku sani ji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai gaba da rama wa idza ra'aita alladhina yaqubuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqubu fi hadithin ghayrihi na'am wa imma yunsiyan لك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الله أكبر ku tsaya ku yi wannan aya kyakkyawar fahimta Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa idza ra'aita allazina yaquluna fi ayatina idan ka ga waɗannan da suke kuzawa cikin ayoyin manzo Allah asalin abin da ake cewa alqawlu shine mutum ya fada cikin ruwa karatarwa ha shine asali abin da kalmar take nufi to amma waɗannan ba ruwa suka ratsa ba ba tafki suka ratsa ko korama ba yaquduna fi ayatina Allah yake suna kutsawa a cikin ayoyin inji Allah Allah ce to in ka ga irin waɗannan mutane kai mai imani ba wurin zaman ka bane fa'arib anhu tashi daga wurin inji Allah fa'arib anhu tashi ka fahimta dare maka ba wurin zaman ka bane insha Allah suna kutsawa cikin ayoyin Allah wallahi ka ci gaba da zama bala'i na iya samu to wasu mutane ne masu kutsawa cikin ayoyin Allah bar ku ji abin da manyan malaman musulunci suka ce shehu malami ibn jarir Adabar, tabari masanin tafsirin alqur'ani ne da babban bijirin malami wanda shi jami'an tafsiri ce shine sa'id ibn jubair shi rubati ke ta tafsiri shi kadai da shehu malami katada bijimin malami ne da tafsiri ba littafin tafsirin musulunci da ka duba ba ga magana ta cikin ba da shehu malami muqatil shi ma wani gingime mai malami ne da tafsiri wani gingime mai jibgegen ba na magana yin taba kalashe ba yan tabaka lashi ba su ake magana wayannan manya-manyan malaman musulunci suka ce allazina yaquduna fi ayatina sune almushrikin almukazzibin almustahzikin bi ayatillah sune mushrikai masu ƙaryata Allah masu izini da ayoyin Allah almustahzi'ina bil qur'an wa bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa'anda suke yin izgiri da Allah su izgiri da qur'ani su izgiri da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce wa'annan su ne to kaka yadda ka zauna gaban su da kaji suna yin zai da dare maka da Allah bare tambaye a tarihin duniya akwai wanda suka taba yi wa Allah izgili suka yi Qur'ani izgili suka yi Annabi Muhammad izgili sallallahu alaihi wasallam kamar yan yan hakika akwai an taɓa yi wa Allah irin zagin da suke wa Allah an taɓa yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin zagin da suka mar ga suna a cikin al'umma ga suna a cikin me al'umma su waye malaman su ga suna ga suna waɗannan tsofaffi masu alkeba ba gugan su ne malaman ka san ba ma kiran suna amma an kace da kai ake to wannan ko ba laifi na bane ba da kai ake su ne malaman su sai ta shi kuma su suna cewa mu ba mu yarda da su ba domin baka yadda da su ba waye koya musu me yasa suna ta banna muna ta magana wani mataki kuka dauka wani mataki kuka dauka ku gaya mana matakin da ɗauka dauka tunda suka fara tashi ta gere muka fara magana ta ce ta gere barhama ne ubangijin kowa ta ce ta gere barhama ne ƙarya ne ni dai ba ubangiji na bane Allah ran ma kai ba ko ba duk wanda shi ma bai yarda bai ce Allahu akbar wannan ta wuce aka sake kawo ta gaba mun yi magana ba ku mataki ba ni dai barhama na zaba ni dai barhama na zaba ni dai barhama nake bautawa dan shi halittan shi ne ke bani abin da nake so ba zan yi fadi ba Lallai maganar mai zancen fai ba ta tabbata domin duk bauta in ba shehu kawa ba ba za ta haiba mun yi magana muka ce wannan kafirci ne kuna kallo kuka bari ana koyawa yayan wannan ta wuce aka zo ku zo mu kama gauti a lahira mu huta gidan da ke da gauti gidan na mummunai ne gidan da babu gauti gidan mu na bugai ne ku zo to na ji gidan da ba zobe gidan munafikai ne gidan da ba musulma ba gidan su waye? ta da wuce sai ga sabuwa Allahu la ilaha illallah shehu barhama shehu baka haifa ba ka ƙarya ne lam yalidi wa lam yulad zai shehu barhama shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni duk abin da zani yau shehu kai ka sanya ni shehu kai ka kaga halittar cikin jikina ni shehu kai ka motsa rai dan in gane kai dai ne shehu kai ka sanya tagwaye cikin uwa kenan in ka so su zan mata shehu kai kake wannan in ka so zaman su maza tun azal kake wannan ko ku yadda ko ma ku ida da yanzu tushi ne dala fir'auna yayi wannan kafirci fir'auna yayi wannan kafirci lamaru yayi wannan kafirci bukutu nasar yayi wannan kafirci abu jahil yayi wannan kafirci abu lahabi yayi wannan kafirci george bush yayi wannan kafirci Tony Blair yi wannan kafirci Rai ta yi wannan Dick. akwai wanda ya wannan kafirci a cikinsu? babu wanda ya wannan kafirci babu wanda wannan da zo ta wuce sai ga wata sabuwar waka ta zo baba uban Allah iya inna lillahi wa inna ala rama kaburat kalimatan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim hmm. in يقولون إلا كذبا ولقد قالوا كلمة الكفر يا الله ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم ma lam yanalu saurara ku ci Allah yake kalmar kafirci ta fito daga bakin su ya sun faɗi kalmar kafirci kuma wa kafaru sun kafirta ba da islamihim bayan da su yanzu irin wannan ne za mu kafirta kawai shi ke kenan sai wani ya taso kawai yana gilu gilu da kai da wani tarbe shi gama hajji akuya ana da mai sallah ana da musulmai ana kafirta masu ala ila Allah ya ce wa kafaru ba da islamihim sun kafirce bayan da suna musulmi ashe musulmi yana ridda ya zama arne idan ya faɗi kalmar kafirci ji Allah faɗa kuɗi faɗa mun kafirci kalmar kafirci da ta ji wannan a Kano nan wajen Maulidi wani ya ɗebo ta yake cewa kai ku saurara ku ji wai shi sunan shi Abdul Niyar Abdul shi sunan shi bawan iya shi dama da ƴan ta kafirce yake yawo a wuya yake cewa da annabi Muhammadu zai fito daga kabarinsa a Madina ya ya ce zai hana su abinda suke yi za su taka waye shi wani irin izgiri ne da annabi kamar wannan wannan ba ta wuce ba sai ga sabuwa ta fito yanzu yanzu an ce Allah ma bawan Yazid Allah ma Allah wai afuwan afuwan ya barhama mulkin da ka baiwa ubangiji ya kasa mulkin duniya amma neman tuba yake ko mulkin da Allah ya ba ubangiji yanzu ba domin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ba na ba da Allah bai kifa Najeriya ba to irin waɗannan shine waɗannan manya-manyan shugunan maluma suka ce da ka zauna tare da su irin masu wannan magana tashi ka barori. ba abokan zaman ka bane ba abokan hutun ka an ji kauri na farko kauri na biyu hibru hadhihi umma kuka ce habru hadhihi umma duk ɗaya ne bijimin malamai a al'umma a dan gaba daya wane ne wannan shine wanda annabi da kansa ya masa addu'a yace Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil ya Allah ka ba wannan bawa naka fahimtar addini sannan ya Allah ka sanar da shi sirrin ma'anonin alqur'ani mai girma waye masa wannan addu'a annabi Muhammad kuma ya haddace Qur'ani yana da shekara goma ko sha a duniya ya haddace Al-Qur'ani mai girma ya ce ma tufiyar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta jama'atu tanzila annabi bai bar duniya ba sai da na haddace Al-Qur'ani daga bakar zuwa nan an yi sabani ya annabi ya bar duniya yana da shekara goma ne ko yana da shekara goma sha ɗaya shine Abdullahi dan Abba? Abdullahi dan Abba. wani Abbas ne Abbas ibn Abdul Muttalib عباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تاخذ الرمية باشي كاليبا دشي دبا بمبيج من مالبي مثل القران مثل التفسير مثل السنه مثل الحديث المفسر الفقيه الاصولي المحدث wane ne wannan shine Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin shi kanwata ma a karnin ta ba a samu wanda ya san Qur'ani kamar ta ba kanwata Hafsat bint Sirin Hafsat bint Sirin gangaren da ke bibin kun san gangara daga kan gangaren ba a wucewa sai dai a gangaro irin gangaren to ku saurara ku shi kuma me ya faɗa sai ya ce wa'annan da ake magana su wai zara ayatul ladzina yaquluna fi ayati ku na ku fahimta da kyau maganar manyan malaman musulunci nake gaya mu yace su ne ahadul ahwa wal bid'a su ne yan bidi'a masu son zuciya malaman bidi'a masu son zuciya yace allazina yu'awwiluna ayatillah waɗanda suke kama aya su karkatar da ita su kamo hadisi da tsiyatsiya su karkatar da shi ta ya dace da san zuciyarsu irin waɗannan malaman kakai da ka zauna kuma su malaman bid'a masu karkatar da ayoyin Allah su karkatar da hadisi da tsiyatsiya su murda hadisi da ya dace da san zuciyarsu abdullahi dan abbas yace su ake magana a wannan aya ibn sirin yace su ake magana kan wannan aya su ma wadannan yanzu akwai su ko babu su kaji an yi wa aya fassarar da a tarihin duniya ba taba samu malamin da ya mata irin wannan fassarar ba a taba samu ba wai san zuciya da aya za a kare ku gargi wanda muke da yan maulidi duk shekara sai an samu sabuwar aya duk shekara da aya da ake karanta kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un qul ka ce musu bi fadlillahi da fadlan Allah wa bi rahmatihi da rahmar Allah fa bi dhalika falyafrahu to sai farin ciki da wannan sai aka ce to maulidi kenan aka ce alga mai kamar sai na aka samu mulidi anan yace qul bi fadlillahi da falala aiwa Allah to haihuwar ne wa bi rahmatihi da sa to zaka yi warana da aka haife shi fa bi zalika faliyar ai farin shi to falyadda maulidi kenan ai maulidi kai ka ji wata fassara muka ce aka akramaka kalla tsakaninka da Allah tun daga zamanin sahabbai har zuwa karni da ke gabanka muna so ka kawo mana malamin musulunci da ta taɓa wannan fassara duk duniya ba ta ba shi ya fara shi ya kwanta ya kyankyashe ya sake yayan kajin suka shiga garin suna fadda zama muka ci ai mai sauki na ɗaya wani tabar tafsiri a duba mana ya suka fassara muka ɗauko tafsirin ɗabari qul bi fadlillahi yace fadlillahi alquran wa bi rahmatihi alislam a ba haihuwa annabi a dauko ibnu kathir fadlullahi alquran rahmatullahi alislam nan tsakanin na ake kewayawa mu dauko qurdabi fadlullahi alquran rahmatullahi alislam ala gafar kamala idan ka samu taka fasara to irin wannan dan bid'a yana magana karka zai ka saurara sai inda dare maka zai bata da da muka kare mata kura da sabo shekara ta zagayo sai aka ce an sake samu wata aya sabuwa yanzu fil da sai magana wai Allah ya faɗa suratul maryam wassalamu alayya yawma wulidtu wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya yace to wannan aya ta fito da abun karara wassalamu alayya ce tabbata gare ni yawma wulidtu ran da aka haife ni to kun ga wulidtu daga nan aka samu mauludu wulidtu mauludu wulidtu mauludu wannan fasara duk duniya ba wani ya yi ba littafin musulunci da za a gani ƙyanƙyasar najeriya ce wannan fasara a najeriya matan kusa da aka muka ce domin ji maulidi amma tambaya shi ne maulidin wa aya na magana kan maulidin annabi muhammadu ne ala rama menene aya ta gaba zalika isa ibn maryam to ashe aya ce domin haihuwa sai aya ta ce ba fa haihuwa annabi Muhammad ba zalika isa ibn maryam aya tana magana ne ba kan haihuwa annabi isa dan maryam inji Allah sai ta take hujja maulidi ashe maulidi ya zama kirsimeti da wannan aya kirsimeti ce ai har za ka hujja ne. to ba nan ba sai aka ce ku yan izala ai babu sunan ku a qur'ani akwai inda Allah ya ce wa Allah taqamu alal izalati aka ce babu yace to mu akwai mu wa Allah taqamu alal tariqati wa Allah alal tariqati la ma taba ga dariƙa a Qur'ani dariƙa kushe yace kwarai da gaske nace to mun ga yanda Allah yace dariƙa hanya tafiya jahannama ne innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa to kai suka baro kai ka dawo la tariqa jahannama khalidin ba sai ka kai karshe ba da raba illa dariƙa jahannama إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق إلا طريق جهنم suka ce wannan ɗariƙa ba tamu bace ba tamu bace muka ce mun yadda ba tamu bace wallahi idan za gaba ba tamu bace amma wacce ɗin ba ba tamu bace to ku saurara ku duk malamin da zai murda aya da ta dace da ra'ayi ko ga hadisi ingantacce ya tabbata daga annabi Muhammad a sayyid bukhari ko sayyid muslim amma dan san zuciya ya kama hadisi ya murkushe ya halqata wallahi ko ya ce ma ahlus sunna ne ƙarya yake dan bid'a ne tashi ka sai da dare maka ahlus sunna ba wurin zaman ka bane ba menene ba ba wurin zaman ka bane duk wanda zai kama aya ya lankwasa ta da tsiyatsiya sai ta zo daidai da rashi ku rike wannan ka'ida ko hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce a Buhari hadisi ingantacce a Muslim hadisi ingantacce a littafin musulunci amma saboda san zuciya ya kama hadisin ya murde ya balle wa hadisin kunnuwa ya balle mashi kawawu ya balle mai hannuwa ya murde shi sai ya tafi daidai da san zuciyar shi dan bid'a ne dan bid'a ne dan bid'a ne dan bid'a ne dan bid'a ne wannan ba abin dogaran ka bane addini fatawarsa ba abin dogaro bane addini wallahi zai huta da kai zai raba ka da manhaju ahli sunna wal jamaa zai raba ka da manhajin ahli sunna menene manhajin ahli sunna a duniya alkitabu والسنة على فهم السلف الصالح wannan shine manhajin ahlus sunna Imam Malik dan Anas ya shigo masallaci zai zauna sai wani yaro ya ce ya kai Imam Malik annabi ya ce idza kala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn sai fa zauna ya fuskaci alƙibla da alwala shi kamar haram. wani tsohon abu sai ce kai ba mara yanzu wannan yaron zai hana ka zama bayan ya gaba sallah ya kalle shi ya ce yaro 'Ba ka ji hadisi ya ja ya ja hadisi hadisin ma yaro ne imamu na shafi ya ce duk wanda ya san sunna ya san hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qawiyat hujjatuhu to hujja za ta yi karfi shi ke da kwarin hujja in zaka kara da shi to kaman kwai da dutse ne kamin a kara kana iya rantsuwa ka san wanda zai fashe kuma abin da zai faru kenan kun gane karatu alhamdulillah Allah ka sa mu gane ku rike sunna ta annabi Muhammad baka da wanda ya cuce ka a duniya kamar wanda ya raba ka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya cuce ka kamar wannan Abdullahi dan Abbas da Ibn Sirin suka ce irin wa'annan da ka zo ka ji sun fara tashi ka bar wuri tashi ka sai da dare maka ba wuri zaman ka bane matukar kai hadis sunna ne ƙara gaba ba abokan tafiyar gaba ne. in ba haka ba kuma ka jira ka kwata da za su jefa Allah ka tsare mu da fassarar bid'a durƙuso sai da aka nemi ayoyin da za a kare shi malaman bidiya muka hanta dole suka kara gaba to yanzu kuma ana so a dawo da sadakar shekara hada ta shekara biyu sadakar me shekara hada sadakar shekara biyu wannan bid'a da izala ta dai da kura to ga wasu suna so su dawo da ita wasu suna so ne ku saurara da kanku za ku ci ku bude idanu ku bude idanu ku bude kunnuwa amma ku rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce makarantar shaka ko ba Allah ka lullube kabarin malam nan tara Allah ya ce fa'arif anhum hatta yaqulu fi hadithin ghairi sai Allah ya ce fa in ma yusi annaka shaytan idan shaytan ya manta da kai to fala ta qawlu ba'da zikra ma al-qawmi zalimi to da ka tuna kashi kaka sake zama da mutane azzalimi ko ka manta da ka tana ta shiga ka ta to Allah ka gafarta mana wannan fa in ma kashe yanaka shaydanu bala ta kawar ba da zikira ita ce gobe za mu bayani akan gobe za mu fassara gobe za mu yi amma in muna dare Allah ya yarda idan Allah bai yarda ba mun yi ta in Allah bai yarda ba za mu kai to insha Allah Allah ka amince Allah ka ba izini gobe za mu karin bayani ku kuje me malaman suna suka faɗa kai na faɗa muku cewa na faɗa muku cewa shugaban kungiya na ƙasa fadilatu sheik abdullahi balalau da kansa ya zo zai fara ƙaddamar mana da kwamitin marayu jagoran mu na ahlus sunna bayan izala kawai ba jagoran mu na ahlus sunna ahlus sunna kungiyoyi ne da su da yawa ba kungiya ne bace shi yasa in ka dauka duk wanda ba dan kungiyar ka ba kafiri ne ko dan wuta ne kungiyar ka sunan ka firka kungiyoyin ahlus sunna suna nan Allah kadai sanya ka su ko a nan Najeriya balle ka je Niger balle ka je Ghana balle ka je Togo balle ka je Burkina balle ka je balle ka je kai har a ko akwai kungiyoyi na ahlus sunna na addini har aka wuriya inda gwamnati ke tsara addini da kanta suna nan a duniya da Allah kada ya san iyakar su amma ahlus sunna na mu Afirka wannan bawan Allah ga alama shi ubangiji ya dora wa nauyin jagorancin dan ko yau ya kira ahlus sunna duk Afirka take zuwa To yanzu Allah ya kara fara da mana aiki na ga muku duk nan da muke yi kasashen Europe suna bin mu a wajen wannan tafsiri kwanaki daga Ingila wata ta haifo da kayan tallafin marayu a nan katuwar jaka guda da sauran kasashe saboda duka halin sunna da suke Europe jama'a mu da suke can wallahi sun yi wannan bawon Allah mu baya akwai Sheikh Bature wani jingimin malami yana zaune a garin Birmingham shine jagoran kotun suna yau yace shugaba yadda kake jagoranta a halin sunna Najeriya da Afirka gaba ɗaya turai mun maka mu baya a kai ne jagoran yana nan a internet shiga sautin suna yau yana to kusa abin da zai baku mamaki ana wata ga wata ana wata yanzu maganin da yake muku shine ahlus sunan America da Kanada, sun aiko suna gayyata Sheikh Abdullahi Balalau suna so ya je kai musu ziyara a tattauna yadda za a samu haɗin kai tsakaninmu da ahlus sunan America da Canada gaba daya suka ce yadda ahlus sunna turai suka haɗu to na America da Canada suka ce mu muna so ka taso ka zo idan za ku kira taron ahlus sunna ku kira mu duk duniya za mu dauko mutum shi san Allah da taro da za mu na ahlus sunna nan gaba ba da rewa sosai ba za ku ga abin da zai sanyaya muku zuciya ya sanyaya muku ido duk wani mai kaunar sunna wanda kaga ya ji haushi to sai dai wanda akwai digon munafurci a shi amma duk mai kaunar sunna wanda sai ya sanyaya muku sai ya faranta muku zuciya kuma yana tabbatar muku shugaba na yana shirye-shiryen za a yi wannan tafiya shi kadai zai je a daki ba tafiya ya fara gaya ana wata turan da shugaba ya kuma ya dawo sai mu kara saurarawa <laughs> takaitaccen kalmomi zan gaji shugaba ya zai hakan wannan mimbari ya gabatar mana da jawabai irin na shugabanci kuma na san jawabai shugaba da wuya ya gama baka ji an ja aya ko hadisi ba da wuya sannan a fara kaddamar da tallafa wa yadda marayu akwai wani bawan Allah akwai alhaji sale MD na na fan akwai yarka ce ko eh. mai suna Salma ba ta da lafiya ne na yarka mai suna Salma Allah ya mata rasuwa Allah ya ji kanta ya gafarta mata bisa wannan ya kira alarama ya ce ga halin da ake ciki alarama ya ce to ya kamata a ce an sa wannan baiwar Allah a cikin addu'a Allah ya ji kanta ya gafarta mata mun faɗa muku mahaifiyar sarkin bukuyin Allah ya mata rasuwa sarki ne na sunna ahli sunna ce muna addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya kara lullube ta da rahama da wannan zamu ga shi shugaba ya gabato rama Ahmad Suleiman yace kwamitin marayu yana so ku sama mata wata mata uwar marayu wacce tana da marayu Yaya kaman guda biyu da suke fama rikewa shi yana so zai bata jari wanda za ta rinka yin dan kananan kasuwanci irin na mata ta rike marayunta rama yace yana so ya fara wannan ko za a samu taurasi koyi yace kwamitin marayu sun sama mata irin wannan mata yana so zai bata jari da naira dubu talatin da zai ta yi jari ta rike marayunta alarama ya yi wannan domin a samu al'umma su yi me su yi koyi allah madaukin sarki ya ba mu yi koyin koyi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ga abinda protocol suka kawo shawara suka ce shugaban marayu bari ya dan ba mu report na abinda aka yi na marayu kowa ya zauna ba tashi aka yi ba ya dan ba mu report na kwamitin marayu mai shugaba ya gabatar a fara kaddamar da kyauta ga marayu wannan shawara akwai hikima sosai a takbir ana rama shi ma ya kawo kashe da ne ba ta kadan ba gidana ana ba da zakara da sunan Allah mai rahama mai jin jawabin kwamitin marayu kwamitin tallafa marayu daga yi na jihar kaduna na mutukar farin cikin gabatar wa al'ummar jihar kaduna kayan tallafi na wannan shekara a daidai wannan rana ta alhamis ashirin da ga watan ramadan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam na shekara dubu da da wanda ya yi daidai da bakwai ga watan shida miladi ya haihu annabi ta zan maryamu dubu biyu da sha kwamitin ta tattara mora ta al'umma kamar haka na daya alƙur'ani mai girma kofi arba'in da ɗaya na biyu kudi kwamitin ya tattara gudunmuwar kudi naira miliyan biyar da dubu ɗari bakwai da da naira ɗari biyu da cikin da ɗaya da kuma cikin da biyu ya fita da kaya ya zina na maza guda ɗari na mutum ɗari da ashirin a tamfa guda tamanin da leshi guda ɗaya hijabi guda sittin da wasu, yan kuna da sarka guda ashirin da biyar kuna kayan maza guda ashirin da uku kakko kayan mata guda hudu zannuwan gado guda uku takalma kafa goma sha hudu kwamitin ya rasu da sayan atambobi dila biyar shadda dila biyu ya zina maza dila shida a kan kuɗi naira miliyan biyu da dubu ɗari biyu da bulawu kayan yara guda ɗari sha a kan kuɗi naira dubu ɗari biyu da goma da shinkafa buhu arba'in a kan kuɗi naira dubu ɗari biyar da saba'in da shida zaman kwamitin ya kuma aminta da ware wa makarantar kafin Allah gaba wato Allah gaba a karin gudunmuwa da kuɗi naira dubu ɗari kamar yadda aka saba wannan kaya za mu baya ƙananan hukumomi guda uku ka san a yau tare da gudunmuwar tare da gudunmuwar tudun wada wanda sauran ƙananan hukumomin kuma guda a cikin. za su karɓi kasansu gobe da safe a ofishin ƙungiya da ke misalin ƙarfe tar da daidai na safe dubi da ƙalubale na hauhawar harbin marayu da ke faruwa kwamiti a matakin jiha na gabatar da al'umma musulmi sabon kudurinsa na samar da ƙaramin asusun karɓar haihuwa da jiya don samarwa da tafiyar hanyoyin kuɗin shiga wanda aka kiyasta a karan farko zai bukaci kuɗi kimanin naira miliyan kwamitin a matakin ƙanin hukumomi da gundumomi musamman waɗanda ke karkara sun dukuba wajen aikin gona don sauwaka hanyoyin tallafin abinci ga gidajen marayu bisa misali ba don tsawaitawa ba ƙaramar hukumar birnin buwar a jihar kaduna suna da gidajen marayu da sukan ba tallafin abincin azumi da ɗan na yau da kullum gidajen ɗari bakwai da goma a ƙarshe muna ƙara godiya ga Allah mu sarki da ya ba mu ikon gudanar da wannan aiki cikin nasara sannan muna ƙara godiya ta musamman ga shugaban wannan ƙungiya mai albarka a shaif imam abdullahi balalau Allah ya mai shi tare da majalisa wadda cikin jagorancin su himmar da kokarin su malam ke gabatar da wannan gagarumin aiki godiya ta musamman ga malam a shaif muhammad kabir haruna gombe da adaran ma Ahmad Ibrahim Suleiman Kano Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka ya tsare muna su ya tsare musu bayan su muna ƙara addu'a da fatan alkhairi da bayan Allah suka aiko da gudunmawar su bisa misali kamar Alhaji Kashin Bukar shi ba Allah ya saka musu alkhairi akwai Alsalu Halil Allah ya ƙara musu Allah ya musu saka da alkhairi akwai iyalan marigayi a kan alƙal ahmad tsohon gwamnan bankin najeriya wanda suka yi da gudunmawa na kaya tun daga ingila Allah ya saka alkhairi akwai wata hajiya tsayiba in abdul akwai hajiya amina amin abdul fatah da sauran waɗanda suka ba da gudunmawarsu ba a masunansu ba godiya ga shugabanmu na jihar wannan jihar kaduna a shaikh muhammad tukur da majalisarsa yan kwamitin marayu tun daga matakan kamsalawat har zuwa shugabanni na ƙasa jami'an tsaro da 'yan agaji kafafen watsa labarai kafafen sada zumunta na zamani Allah ya saka wa dukkan bayan Allah suka aiko da gudunmuwarsu da hannu ko da asusun ajiyar mu da ke banki na ku cikin musulunci Ibrahim Abdullahi Ibra assalamu alaikum wa rahmatullahi wa akwai yara guda goma da kwamiti yake son gayyaci malam ya ba shi wannan ya ba shi wannan karfar wannan gudunmawa sannan kuma akwai ita wannan makaranta ta kafin Allah gaba wadda muka samar da suna Allah gaba academy wanda an tattara 'ya'yan marayu ne kuma bodin primary school ce wanda ake karantar da hajji alkur'ani da karatun islamiyya da karatun boko da 'ya'yan wanda suka dawo cikin musulunci ma'ana suka musulunci kwana kwanan nan ba da ba akwai checklist da muka rubuta naira dubu ɗari kuma shi ma za mu so malam shugaba ya gabatar da shi wannan shi ne abin da muke fada shi fatan Allah ya saka yi da alheri ya sa ni zai assalamu alaikum wa rahmatullahi ina ganin sai eh bari shi gaba ne من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى بالدين أما بعد ‘yan uwana ‘yan izala da sauran ahalus sunna daga ko'ina a wannan majalisi mai albarka ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kaddara mana wannan ziyara mai albarka a wannan majalisi na Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe sakataren wannan kungiya ta mutar jama'ar zarar bid'a wai ta sunna ta tarayyar Najeriya muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana ya ba mu ikon wannan ziyara ina addu'a Allah ya saka wa malam da alkhairi kuma Allah ya saka muku da alkhairi domin inda wani ne ya ga irin wannan taron jama'a suna gaban shi kila sai ya rude bayan ya rude ta faɗin maganganun da bai kamata ya faɗi amma sai Allah ya azurta shi da tsayawa kan alkur'ani da sunna duk lokacin da zai yi magana yana da linzami Allah ya ce manzon Allah ya ce ina addu'a Allah shi kara mishi jagora Allah shi mana jagora baki daya babu shakka farkon jawabinsa ya yi maganganu masu muhimmanci haka nan kuma ya karkare da maganganu masu muhimmanci nasiha ga shugabanni duk lokacin da shugabanni suka ba da ƙofofi na asaru da su to babu shakka alkhairi shine a keɓe su a yi musu nasiha kuma duk wanda Allah ya azurta shi da yi wa mutane wa'azi da karantarwa da nasiha jama'a suna sauraron maganarsa duk abin da zai fito bakinsa Allah ya ce manzon Allah ya ce kuma kowa na murna kuma kowa na fahimta da jin daɗi to ka gode wa Allah ba kowa ke samun wannan ba akwai wanda mai wa'azi ne in zai bude baki ya yi magana hatta makusantan suna Allah Allah kare shaɓa suna tsorace kare magana da zai wasa umma. ko kuma ya kawo wani magana da zai kawo tashin hankali ko ya kawo magana da zai kawo hargowa to amma duk mutumin da zai karanta alqur'ani kuma a fahimce shi yayi nasiha kuma a gane kai ya kamata a ahlus sunna da muka samu kanmu karkashin alqur'ani da sunna da karantarwa magabatan mu musamman ma uban mu Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi sai mu ce wannan shari'a da irin wannan karantarwa da malam ya bar mana mun gode wa Allah dama Qur'ani ya ce irin bayin Allah da suka samu irin wannan wa hudu ila tayyibi min alqawli wa hudu ila min alal mana bacci ne kuma shi Allah ilahi ya hadu kalim tayyib ilayhi yas'ad al kalim tayyib haka kuma Allah ya ce wa qulu lin nasi wa qulu husna saboda haka wayannan ayoyi na alqur'ani suna gwada mana yin magana mai kyau yayin da za ka yi wa mutane nasiha suna gaya ma suna shirye da kai irin abin da ya kamata bayan Allah nagari na kirki sune wahudu ila idan min alƙawu. an shirye da su zuwa ga kyawawan maganganu magana mai daɗi shi ne Alƙur'ani. in za su yi magana da Alƙur'ani suke magana saboda haka shi ya sa ma in Allah ya tashi ba su sakamako sai ya sanya su a gidan da za su rika jin maganganu masu daɗi salama salama duk inda suka wuce ana musu ainihin wato sallama shine gidan aljanna saboda haka ina kira ga dukkan maluma na wannan kungiya masu wa'azi masu karantarwa to su yi koyi da magabata wurin yi wa al'umma nasiha wurin yi wa shugabanni nasiha wani hadisi na manzon Allah tsira da mishin Allah tabbata a gare shi yana cewa man arada an yansaha sultan duk wanda yake so yi wa sarki ko shugaba nasiha bi amrin da wani al'amari fala yubdihi alaniyatan kare bayyana shi a fili me ya kamata yi ya kama hannun wannan shugaba ya kebe shi ya gaya mishi nasiha a kebe sai ya fi tasiri kuma ya albarka idan har zai zo cikin jama'a ya bayyana mishi sai nasihan ya ka ya kasa yin tasiri shugaban ya ki karba in ya ki karba kuma to me aka yi wani bawan Allah ya ga Haruna Rashid yana dawabi yana khalifa yana amirul mu'minina sai ce ya kai Haruna Rashid zan maka nasiha zan maka wa'azi amma wa'azi na da zafi kuma anan ɗakin kaba. sai ce ya kai bawan Allah da kake so kamin wa'azi mai zafi wa'azi da babu sauki a ciki ya kamata ka san cewa Allah ya turo wani mai wa'azin da ya yafi ka daraja shine annabi Musa kuma Allah ya tura shi zuwa kangararren shugaba da yafi ni kafirci in ma kana ganin kaman ina yin wani abu na sabawa Allah ne amma da Allah ya tashi tura annabi Musa da Haruna zuwa wurin kangararren shugaba sai ce faqula lahu qawlan layyin faqula lahu qawlan layyin la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha dubir irin matsayin Fir'auna da irin kafirci da yace ana rabbukumul a'la amma duk da haka sai Allah ya ce annabi Haruna da annabi Musa su ga mishi magana mai taushi mai lalama ta yiwu ya wa'azantu ya ji tsoron Allah cikin nasiyar da za a ci ya ku malamai na sunna alamar cewa malami na kan sunna shine ya rika shugabanni addu'a Allah shirye su duk mutumin da ke addu'a Allah ya shirye shugaba wannan malami ne na sunna duk mutumin da ke addu'a Allah ya la'anci shugaba Allah ya walakanta shi malami ne na bid'a haka malamai magabata suka fasara shi yasa Fudail ibn Iyad yana cewa law kana li du'a da dai ina da ainihin wato wata addu'a addu'an kuma mustajaba la ja'altuha li sultan da ina da wata addu'a addu'an nan karbabbiya da na sanya ta ga shugabana in Allah ya sa ya zama na kwarai kasa ta ta zauna lafiya na su zauna lafiya al'umma na su zauna lafiya saboda haka ya ku yan uwa a irin wannan majalisi mai albarka mu ci gaba da yin addu'o'i ga shugabannin mu Allah ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu albarka ya ƙara musu jagoranci tawazin malam Kabir Gombe gashi kusa yace kai ne da direba kana cikin moto direba ya kai maleji 220 sai ka ce direban nan Allah ya tsine mishi albarka Allah ya halaka direban nan Allah ya sa a faɗi, in an faɗi an yi kuli ragiya, da kai a ciki ko baka ciki to haka shugabanni nan suke rike da tsirin ƙasar nan suke mana jagoranci idan ka ce Allah ya shirye su ne suka shiryu shirya sai ya komo kanka in ka ce Allah ya la'ance su lalacewa sai ya komo kanka har da kai za a gallazawa mu dai muna addu'a irin na magabata ahlus sunna shugabanni mutun daga shugaban kasa har zuwa gwamna har zuwa ciyamomi na kananan hukumomi Allah ya shirye mana da su Allah ya musu albarka Allah shi musu jagora ƴan uwa musulmai ina kira gare ku muna goma na ƙarshen Ramadan lokacin da Allah yake karban addu'o'i daga wannan Ramadan kafin wata kafin Ramadan mai zuwa in Allah ya ji an yi zaɓe a Najeriya to kafin a kai ga wannan zaɓen ina kira mu yi amfani da wannan dama da Allah ya ba mu na wannan lokaci na goma na ƙarshen Ramadan mu dage da addu'o'i Allah ya zaɓa mana shugabanni na ƙwarai shugabannin da suke kai na kirki daga cikin su Allah ya taimake su ya karfafa su ya ba su ikon ci gaba waɗanda Allah ya san ba na ƙwarai ne kuma macuta ne za su ci al'umma Allah ya fi mu su Allah ya canja mana su da mutanen kirki mu dage da wannan addu'a muna roƙon Allah wannan fashe-fashe da ainihin kidnapping kidnappers masu ɗaukan mutane su sace mutane da wanda suke tare hanya da wanda suke abubuwa daban-daban mu dage da roƙon Allah Allah ya mana maganin su albarkacin wannan wata mai albarka a goma na ƙarshen Ramadan mu da suke jagorantar sallar tarawih da wanda suke jagorantar sallar tahajjud a masallatai lokacin da ake alqunut na wannan wuturi ku sanya mana addu'a Allah ya mana maganin miyagu a wannan kasa duk wanda yake mugu ne kuma zai cutar da al'umma Allah kafin fi musannin sa Allah ka mana maganin sa duk inda mutanen kirki Allah suke Allah ya taimake su Allah ya ansa mana wannan addu'o'i dukkan majalisosin mu a cigaba da wannan ainihin wato addu'a Allah shi mana jagora Allah madaukakin sarki ya kare wa wannan kungiya ta mu albarka ya kare mana jagora masu tausayawa marayu a ko ina suke muna roƙon Allah ya tausaya musu kamar yadda manzon Allah ya ce ana wa kafirin da yatim ka hadaini fil janna ni da mai tausaya wa marayu kusa muke yana kusa da ni yana makwataka da ni a cikin gidan aljanna bari in baku wani labari a jihar Adamawa shekara da ya gabata ko kamar shekaru biyu ko uku tunda aka soma wannan harka na tausayawa marayu irin kyautatawa da ake wa marayu akwai abin ban sha'awa a ciki irin yadda kuke yi ko cikin tafsiri na bana ina tafsiri wata baiwa Allah ta kira daga America tace muna bibiya gashi mun ga ana wa marayu mu ma a nan America gashi na shirya tallafi da taimako zamu aiko zuwa ga wannan kungiya musamman ma kuma mata muna da matan nisa'u sunna da suka shirya bayar da tallafi tace ga guduma wata ta turo daga America a sanya asusun marayu to lokacin da aka yi wa 'ya'yan marayu wani shekara kayan sallah an tafi masallacin idi wani yaro ya ga wani yaro abokinsa ya sa kaya kayan ya ba shi sha'awa kayan ya fi na wuyarsa sai yake aboki na wai dinka maka wannan ni kaga abin da babana ya min. amma naka yafi nawa sai ce ni babana ya rasu kungiyar izara ce ta min wannan kaya sai ce kungiyar izara ce kungiyar izara nan nan adamawa nan adamawa yace ni ma Allah ya sa shekara mai zuwa babana ya mutu kungiyar izara ta min kaya kenan har kayan da ake yi wa marayu ya ba wa ƴaƴan da iyayensu ke raye sha'awa saboda yaro ne bai san bai san aibin bai san illar rasa uba ba shi da yaga kaya ya ba sha'awa da aka zo aka ba mu labari muka ce Allah ya kara wa ubansa nisan kwana kuma ya ba wa ubansa abin da zai ci gaba da kulawa da shi mu kuma Allah ya ƙara tausaya mana ya ba mu abin da za mu ci gaba da ɗaukar ne wayannan marayu an samu wasu maluma masu sukan cewa hatta tallafi da muke wa marayu suna suka sai muka ce to ba don kar mu ce Allah ya mai da 'ya'yansu marayu ba da sai mai fatan ƴaƴan su zamanto marayu mu ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarsu tunda Allah ya ce a tausaya wa marayu har Allah ya ce wal yakshal ladina law taraku min qalbihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim wal yakshal ladina law taraku min qalbihim zuriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida na'am إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا wannan aya na nuna muhimmancin ka tausaya maraya kai da aka baka amanan marayu kana malami mai karantarwa kana jagoran al'umma kamar 'ya'yan al'umman nan talakawa amana ne a hannunka yanzu har ya kai tausayawa marayun da za a yi shi kake musu hasala ka ji tsoron Allah ka kaddara wa kanka yanzu da kai ne ka mutu ka bar ƴaƴanka ka so su tozanta su walakanta abinda ka bari duk gaba ne lalace ba za ka so haka to ka kula da ƴaƴan marayu saboda haka yana kira gare ku majalisocinmu daban-daban a ƙasashe daban-daban ko ina ana nan ana tausayawa marayu wannan abin murna ne da farin ciki don haka naji dadin yadda na ga kaya nan Allah kaɗai ya san iyakansu wanda za a raba wa marayu duk wanda yake da hannu wurin a kawo wannan kaya ya bada don a tausayawa marayu Allah ya saka miki alkhairi wanda ma yake da niyya Allah ya san bai da halin yayi kaman wannan ya Allah ka bashi dadan niyyarsa Allah ka bada dadan niyya kuma Allah ya ba mu iko ci gaba da tausayawa a madadin ni kaina da kungiyar jama'a ce zalkar bid'a wa musu sunna ta tarayyar Najeriya da muka zo don kaddamar da wannan ina addu'a ina fatan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka mai yawa kafin in kaddamar ina tunatar da ku muhimmancin samun katin rijista rijistan zabe na da muhimmanci baka yin zabe ka zabo mutumin kirki sai kana da rijista labari ya zo min ingantacce cewa 'yan shi'a ba sa fita su yi zabe amma saboda abin da suka gani sun gane cewa yanzu da zabe ne za a iya musu komai yanzu sun sa mutane su sun yi mabalazin ana bi gida gida cewa 'yan shi'a su fita su yi rijista shin za ku bari 'yan shi'a su je su yi rijista ko ba ku yi ba to ya kamata ina kira da babban murya cewa duk ahlu sunna na gaskiya ya bar matansa ya bar ƴaƴansa ya bar kowa da kowa duk kowa ya fita kamar yadda Allah ke mana firu khifafan wa thiqalan mu fita da masu nauyin da marasa nauyi kowa ya je ya rijista da wannan rijista yayi amfani da shi don zaben shugabanni na kwarai in ka ki ka je ka yi kamar ka yadda ƴan shi'a masu cin mutuncin sahabban manzan Allah da iyalan manzan Allah su su zo su daura wayanda suke so kenan a gwamnati a ci gaba da walakanta iyalan gidan manzon Allah muna son haka tunda ba ma kaunan haka sai mu ce ya Allah ka ci gaba da hada ƴan shi'a da irin ayatul lahi burtai so miliyan mu kuma Allah ka kawo mana mutanen kirki waɗanda za a yi amfani da su a ƙara canza ƙasar nan ta koma hannun ahlus sunna mutanen kirki Allah ka taimake mu ku fita ku yi rijista za ku fita za ku fita kun yi alƙawari duk wanda ya alkawari shi Allahu akbar ahlus sunnan Kaduna Allah ya muku albarka Kaduna ita ce number one wurin tara fatun layya na bara da bariya Kaduna ita ce number 1 da aka zo aka yi quiz na katici katici da muka fara yi na daya kungiya Kaduna ita ce number 1 saboda haka Kaduna ita ce gaba a gaba a gaba duk wani harka na sunna a Najeriya Kaduna ce a gaba saboda haka wannan abin yabawa ne ga mutanen Kaduna yanzu ma gashi wurin tara kayan marayu a Najeriya a yau ne banga jihar da ta tara wa marayu a jiha guda aka samu tallafi na mutane 28 a bara wanda a bana ana son ran tara kusan 30 saboda haka sai an hada jihohi daban-daban ina yaba wa sauran jihohi ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi amma dai jihar Kaduna ita ce a gaba a komai cikin wannan harka to ya kamata kuma mu ga rijista cewa ku ne a gaba kun yi rijista da ya kamata a ce kun yi rijista Allah ya muku albarka kuma alhamdulillah tallafin da ko bayar yanzu mun so mu gina sakatariya a nan Abuja da irin abin da aka tara na tallafi na fatun layya na bara kuma in Allah ya bana muna jira mu ga me za ku kawo don ci gaba da wannan aiki mai albarka Allah ya ba ku iko don haka a madadin kaina da sauran kungiya gaba daya zan tashi yanzu in mika wayannan yara marayu namu da aka bar mana don kulawa da su sannan kuma in Allah ya yarda ina ba da gudumawa na nanawa kashin kaina na naira dubu ɗari biyu da hamsin a sanya shi a cikin asusun wannan marayu wanda za a ci gaba da ainihin wato tallafa musu da ba su ina fatan nima Allah madaukakin sarki ya ba ni ladan tare da ku baki daya da nake ainihin wato muku wannan shugabanci ina addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka da yawa Allah shi mana jagora nagode kwarai da gaske kuma Allah ya da zan tashi yanzu in bi musu abin da ya sabaka wanda kuka tara to a kira mana su yaro na farko na ga jikin da adam